daga ranar tara ga watan janairu mafi yawan kuɗin da mutum zai iya fitarwa daga banki shine naira dubu ɗari ɗaya a sati guda duk wanda zai fitar da kuɗi sama da wannan abin da aka ƙayyade babban bankin ya tanaji tara mutane da yawa za su ce to ai zan iya zuwa atm in fitar da kuɗi kamar yadda da ake yi da to shi ma yanzu atm din wannan dokar ta hau kansa idan wannan dokar ta fara aiki mafi yawan kuɗin da za ka iya fitarwa daga atm machine a kowace rana ɗaya shine naira dubu ashirin a maimakon da da ake fitar da naira dubu ɗari sunana ado muhammad abubakar uh, tsohon shugaban ƙungiyar ƙwararrun akwantoci ta ƙasa reshen kano da jigawa daga cikin abubuwan da aka fito da shi yanzu shine babban banki na ƙasa zai taƙaita yanayi zai taƙaita yawan tsabar kuɗin da mutane za su dinka iya cirewa daga banki dama dai akwai wannan dokar to amma yanzu an daɗa tsaurara ta fiye da da kamar yadda muka gani a circular ɗin da aka fitar shine daga ranar tara ga watan janairu na shekarar 2023 a mafi yawan kuɗin da mutum zai iya fitarwa daga banki shine naira dubu ɗaya tsabar kuɗi kenan naira dubu a sati guda sannan su kuma kamfanunuwa an yadda za su iya fitar da tsabar kuɗi naira dubu biyar a shi ma a mako guda duk wanda zai fitar da kuɗi sama da wannan abin da aka ƙayyade babban bankin ya tanaji tara za mu ce zai biya tara ko a ce mata processing fee idan mutum ne individual yake da buƙatar zai fitar da kuɗi sama da naira dubu ɗari ɗaya a sati so za a caje shi kashi biyar cikin ɗari na abin da zai fitar wanda ya haura naira dubu ɗari idan kuma kamfani ne zai a ci shi zai biya processing fee ko tara ta fitar da kuɗi sama da dubu ɗari biyar zai biya kashi goma a cikin ɗari mutane da yawa za su ce to ai ah, zan iya zuwa atm in fitar da kuɗi kamar yadda da ake yi da to shi ma yanzu atm ɗin wannan dokar ta hau kansa idan wannan dokar ta fara aiki mafi yawan kuɗin da zaka iya fitarwa daga atm mashin a kowace rana ɗaya shine naira dubu ashirin a maimakon da da ake fitar da naira dubu ɗari a baya ga haka duk da an ce za ka fitar da naira dubu ɗari a naira dubu ashirin a kowace rana ba za ka iya fitar da sama da naira dubu ɗari daga atm mashin ba a sati guda ana nufin ba zai yiwu a ce tun daga lahadi har zuwa asabar kullum za ka iya zuwa ka cire dubu ashirin ba in ka cire dubu ashirin ashirin sau biyar to ka gama cirar kuɗinka na wannan satin haka su ma masu pos wannan dokar za ta takaita kuɗin da za a iya fitarwa daga pos Ga cewa a kowace rana mafi yawancin abin da za ka iya cirewa shine naira dubu ashirin daga atm so dokar ta daɗa tabbatar da cewa idan buƙatar cirar kuɗi masu yawa ta tashi an yi tanadin ƙa'idojin da za ka iya bi ka cire waɗannan kuɗaɗen ƙa'idojin suna da yawa wanda sun yi kama da irin ƙa'idojin da ake bi idan za a buɗe account sai ka ba da cikakken adireshin adireshin ka hanyar da za a ba a gane ka kamar national id card za ka ba da nin number bayan nin number ɗinka za ka ba da bbn sannan idan kuɗin ya kai wasu ƙiyasi to dole sai babban ma'aikaci na shi bankin ya saka hannun cewa ya yarda har akwai adadin da zai kai sai manajin darakta na bankin ya yarda da cewa za ka cire wannan kudaden to a takaice wannan ita ce a sabuwar dokar da bankin ya fito da ita kuma za ta fara aiki ne daga tara ga watan janairu na shekarar 2023 kuma a dokar an sanar da cewa za a ɗauki tsatsauran mataki ga duk mutumin da ya yi ƙoƙarin yin wasu dabaru da za su sa ya kauce wannan dokar ko kuma ya karya wannan dokar.